jaruman da sun taya hafsar idris murnar auren da ta yi a jiya ne dai muka baku labarin cewa jaruma hafsat idris ita ma ta yi aure a cikin sirri kamar yadda aisha tsamiya ta yi sai dai labarin auren hafsat din bai bazu sosai ba a lokacin da muka yi shi kasancewar mu kaɗai ne muka fara yin labarin akan wannan tasha ta kundin shahara Duwata ba ta da aure Shi yasa a lokacin da muka yi labarin, kafofin yada labarai da dama sun kira mu domin suna neman ƙara samun tabbaci akan labarin, inda muka sanar da su cewa tabbas an yi auren, kawai dai a cikin sirri aka yi, wato babu sanarwa bare gayyata. maza maza maza maza ka samu wata kaiwo kuma abin da yasa sauran kafofin yada labarai suka tuntube mu domin neman tabbaci shine saboda sun duba shafin jarumar da sauran abokan sana'ar ta yan kaniwood amma ba su samu wata makama akan batun auren ba daidai ko ba tafiya. To ita dai jaruma Hafsat har yanzu bata wallafa komai akan shafinta dangane da batun auren ba, amma kuma sauran abokan sana'ar ta 'yan cikin masana'antar Kannywood sun wallafa hotunanta tare kuma da yi mata addu'o'in fatan alkhairi da taya murna akan auren da ta yi. Tun a daren jiya ne dai bayan mun yi labarin sai wasu daga cikin jaruman Kannywood suka fara wallafa hoton jaruma Hafsat suna mata murna akan auren da ta yi. Samira Ahmad tsohuwar matar jarumi Tiwa Sha'aban ta wallafa hoton Hafsat Idris tana taya ta murna kamar yadda za mu nuna muku wallafar Samiran yanzu. Wannan kuma ita ce wallafar ta Samira inda take cewa ina taya ki murna yar uwa Allah ya sanya alheri amin. Maza maza maza maza ki samu wani fitaccen mai bada umarni kuma jarumi falale ɗorayi shi ma ya taya hafsat ɗin murna inda yake cewa masha Allah yata ina taya ki murna akan aurenki Allah ya miki albarka ya kuma sanya albarkarsa a kanki sannan kuma ya haɗa ku ke da mijin naki a cikin alkhairi. Su kuma shafin Kannywood Empire kamar yadda kuke gani cewa su kai. An ɗaura auren jaruma Hafsat Idris Allah ya bada zaman lafiya. Za ku tare 'ya'yan ku ne, mata daga ƙarshe su kuma shafin official kanyewood sai suka ce muna farin cikin sanar da ku cewa an ɗaura auren jaruma hafsat idris allah ya sanya alheri kanyewood na alfahari da irin gudunmuwar da kika bada yi wuf ta kofar almara ina ka ni miliyan bare ka so za ku ba wa shara karko sani ciki na gama da lefe a sababu na kirana na zo masha biki biki wanda ba shi da aure yana ruwa sama duk wacce ba ta da aure tana ruwa wa'anda ba su da aure suna ruwa maza maza maza maza ka samo wata kaiwo maza maza maza maza ki samo wani kiwo maza maza maza maza ka samo wata kaiwo maza maza maza maza ki samo wani kiwo